Bismillahir Rahmanir Rahim. Kashin dankali, babi na talatin da ɗaya. Ya yi dariya. Abba wayayye ne ko mun je ba zai bari ki zauna ba. Kuma bari ki gani. Anti Mary ta ƙyalƙyale da dariya. A hanyar ta ta komawa asibiti ta yi kitibus da su. Me nake gani haka? Kafin kai da ta yi magana Abdul ya riga ta da cewa Anta an sallamo mu. Anya ba ku kuka sallami kanku ba Abdul. In ma hakan ne ai majinyaciyar take ta warke. Da ganin ka ko? Su duka suka yi dariya. Malam Abubakar da ya gama shirin kwanciya jin muryar su ya sa shi fitowa. Kunya ce ta kama kairi jin mahaifinta ya ji abin da antinta take faɗa. Mai ya dawo da kunan Abdulmalik. An sallame mu ne Abba. Ya ce yana so saƙiya. Tunda an sallame ku sai ku wuce gida me za ku yi a Ina amfanin magidanci ya dawo daga tafiya shiga gida fanko. Ku je kawai Allah ya tashe mu lafiya. Yana gama faɗin haka ya juya ba tare da ya amsa sai da safen da suke yi masa ba. Anti Mary ma cewa ta yi dare fa yana yi kai da gara ku wuce. La anti korar mu kike? In ma ban kore ku ba, ai za ku kori kanku, kamar yadda yanzu kuka koro kanku daga asibiti. Kai anti, Abdul ya ja hannunta tare da faɗin, wallahi haka ne anti. Mai gadi ne ya buge kwaɗon, zuciyarsu cike da kewar junansu suka shiga gidan. abu ne da ba su taɓa yi ba, nisanta da juna don haka suke jin su cikin farin ciki. Ummul Khairi ta yi dariya don ganin miss call ɗin Abdul 99 don ma waya ce mai riƙon caji sai na ma'usha uku sai na Alhaji ta su shida. Wannan ma shaida ce. Abdul ya saurari rikodin ɗin da ta yi. Murmushi mai cike da ɗimbin takaici ya yi. Anya duniya za mu zauna lafiya muddin muna tare da azzalumai marasa tausayi da rashin tsoron Allah irin su Alhaji su'un. Ta yaya za a halatta haram a zauna lafiya? Shin baya tunanin za a yi wa 'yarsa abin da ya yi wa 'yar wani? Shin baya tunanin ke matar aure ce yanzu a ce matar ɗan uwanka jininka ita kake sha'awa? Wallahi ko zina nake kai da zan tsare mutuncin iyalinsa. Ba zan yi masa abin da ya yi min ba. Na rantse da girman Allah ba don darajar zumunci ba da sai na yi shari'a da Alhaji ta Tasu'u. Ina tausayin mahaifiyarmu ina jin kunyarta ta ji wannan rashin mutuncin nasa. cikin matuƙar sanyin jiki kai da ta ce ka yi haƙuri Abdul, mai haƙuri bai taɓa taɓewa. Ka dai roƙe shi ya fita daga harkata don Allah kar ka yi abin da zai kawo fitina a tsakaninku. Kar ya raba mu, kuka ya kwace mata. Ya yi mata riƙon da za ta san yana tare da ita. Yi haƙuri ki daina kuka mai kairi. Allah ne ya haɗa mu, shi ne kaɗai zai raba mu. Zan muku tsakani yadda ko a hanya ya ganki sai ya canza wata hanyar. Ba ki da rayuwa ta ta'allaka a kan take ba ko wata na gani a cikin komawarsa sai na yi da ya sani abinda ban taɓa sanar da ke ba na kubutar da mata daga tarkonsa musamman waɗanda yake kaiwa gesa house ɗin nan da na kai ki wallahi na daina zuba ido yana cutar al'umma ƙarshe ya ɓata mana zara'a na yi alƙawarin hakan bai saurara da faɗa mata zafafan kalamai ba har sai da ya tabbatar ta samu natsuwa cikin jikinta da zuciyarta Bayan sun ci abinci sun yi wanka, Hajiya ya kira don Ummul Khairu ta damu da sansanin halin da take ciki. Hajiya da ke cike da kewar autar nata ta amsa wayar. Nan ya sanar da ita halin da ya samu kairi a ciki ya ɗora da labarin dawowar mahaifan kairi. Tsananin jin daɗi ya sa Hajiyar manta halin da take ciki ta dinga jera hamdala. Da yake hirar a hands-free ake yin ta sun shafa fin awa. Ƙarshe cewa ta in an kwana uku ko hudu sai ka ɗauko ta ku zo nan a duba ta sosai. da ta so ta kira Ma'u, Abdul ne ya hana ta, tunatar da ita nisan lokaci. Bici, bukukuwa da haife-haife har da rashe-rashe da suka taru. Hajiya gaje ba son zuwa ƙauye take ba. A wannan lokacin dai Inna ta yi tutsu. domin waya ta sa aka kira mata Alhaji Ahmadu ta sanar da shi, ya bar duk abin da yake ya haɗo kan iyalansa su zo mahaifarsa. Duk wanda ya ce ba zai zo ba to ya bar mata gidan kafin ta zo ta kore shi. Wannan umarnin da ya sa shi rawar jiki a ranar ya tarkasto su. Hajiya gaje da ta fuskanci babu fuska ai tuni ta nutsu, ita kan ma'u kamar sallah. Wannan karan da yake su Zainab sun saki su da kansu sun ji daɗin zaman garin. Yanzu kansu a haɗe yake, kwanan su biyar sannan suka juyo. Damuwar ma'u ɗaya tun ranar da suka taho take kiran wayar kairi ba ta ɗaga ba. Da a ce ma jin ta take yi a kashe ba za ta damu sosai ba. Domin ta san halin kairi da gudun ɓatawa kowa rai. Ta tabbatar matuƙar ta ga kiran sai ta bi. To me yake faruwa? Hafsa ce ta ce Asma'u kin fiye rigima, mai zai samu kai da tana tare da mijinta. Ba za ki gane ba ne Hafsa, Kairi ba ta son damuwata. Ta sha sanar da ni idan raina ya ɓaci ji take yi tamkar ta yi ta kurma ihu. Ya za a yi ta ƙi biyo kira na gashi shi ma ba na samun sa. Zainab ta ce ni na fi tunanin lafiya dan ita take ɓuya. Tabbas da a ce wani abin ne da kin samu labari, ni ma na fi zaton hakan. Da wannan suka rufe bakinta. Da yake a ranar za su taho suna sallama da ummanta ta ba ta kayan tsirabar kairi. ƙorafi ta bi ta da shi har yau umma kin kasa zuwa ki ga ɗakin kairi zan zo da zarar kun koma ba da jimawa ba ki ba ta haƙuri cike da burin su iso ta ga kairi ta sauka a gida duk da dare ya fara bata fasa kiran wayar ba sai dai abin haushi ta yi ringin ta ƙare ba a ɗaga ba lokacin suna asibitin Da safe bata koma ta kan waya ba suka wuce makaranta don sun yi misin lakca. Hakan kuma shi yasa kai da ta yi ta kiran wayar a kashe. Ita ko Ma'uhu bata tuno da wayar ba sai tana cikin hon. Kai da ta so su fara biyawa gidan su Ma'u Abdul ya nuna mata ya yi wuri. Ganin kai da ta yi fes ya so ya ba wa Anti Mary dariya. Ko dai dama rashin mijinta ne dalilin ciwon. ta dai gimtse bakinta don bai kamata a ji daga bakinta ba a matsayinta na suruka Abban Kairi cike da jin daɗi ya tare su. Zuciyarsa tana godiya ga Allah da ya azurta shi da samun sirki na gari. Kasancewar duk yaran sun wuce makaranta hakan ya ba su damar gaisuwa a natse tare da rattabo labaran bayan rabuwa. Abdul ya kira hajiyarsa inda ta jajanta wa abban nasu kai da bakinsa ya labarta mata komai na game da tafiyarsa. Kuka ta dinga yi tare da neman musu sakayyar Allah. Abdul bai fita ko ina ba, tare suka wuni ya karɓar baƙi 'yan jaje da 'yan gulma. Zancen duniya da aka ce baya ya ɓuya, Ma'u a cikin Bayero ta tsinto labarin dawowar Abban kairi, natsuwa ta gagare ta, tabbaci kawai take nema. Dole ta baro makarantar, ai kusan shiɗewa ta yi lokacin da ta yi arba da Malam Abubakar da Abdul tare da jama'a a ƙofar gida. A guje ta shiga ciki tana kuka mai ƙarfi. Sun runguma juna tamkar sun shekara ba su haɗu ba. Ma'u kuka Kairu kuka. Ranar Kairu ce mai ƙarfin hali bayan ta ja hannun Ma'u sun zauna ta shiga goge mata hawaye. Kullum kina hana ni kuka Ma'u ke ce mai share min hawaye. Yaya kuma yau ke ce mai kuka cikin hawaye ta ce ko a baya ina yin kuka kai da sai dai ba na yi a gabanki don na san kukan nawa zai ƙara karya miki zuciya amma a yau kukan da nake na farin cikin rabuwa da baƙin ciki ne kai Allah shine abin godiya Allah alhamdulillah fuskar ta cike da annuri sai ta yi sujudi shukur kairi ta share hawayenta baƙin ciki na yakan yaye a duk lokacin da na ganki kin yi min halacci irin wanda ba ni da abin da zan saka miki na zaɓi miki addu'a a kullum Allah ya baki ilimi mai amfani Allah ya raba ki da mahaifanki lafiya sannan ubangiji ya baki miji na gari Fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce addu'ar ki biyu ta wadatar matar Abdul. Kin san dai aure baya cikin target. Doda bakin ta kai da ta yi baki ɗaya suka sa dariya. Zan kai ƙararki wajen Abdul don na fuskanci shi ne mai daraja lamba ɗaya a ki Ke kuwa ai dole ka girmama mai girma. Shi ne fa ya ɗauki nauyin da dubban al'umma suka gaza. Ya ce to mu daga bata ya sadaukar da dukiyarsa don farin cikinmu. Sannan ya maida mu danginsa. Me za mu ce masa kai ne? Bayan kammala jin labarin dawowar Abban nasu ta labarta mata a karansu da Alhaji Tasu'u. Kai amma akwai ɗimbin darussa a labarin nan. Da Abba zai amince Allah da mun kira 'yan Freedom sun yi hira da shi domin ya zama izina. Ba zai ƙi bakin san Abba mai son kawo gyara ne. Allah sarki anti Mary ban taɓa zaton zan tausaya mata ba. Amma a yau sai na ji tausayinta Allah dai ya ganar da masu hali irin nata. kada ta yi saurin cewa amin. Wai kin san ko kin kusa zama mama? Ma'u ta kalle ta kamar yaya cikinta ta nuna mata. Wani irin tsalle ta daka ta da kurkuma kai da kai yau wanda tukuici kike so na baki. Farin ciki kan farin ciki ki ce amin amin shine tukuici na. Da sauri ta juya mata baya tana gunguni. Bayan la'asar zuciyar Abdul ta kasa tsayuwa waje ɗaya duk lokacin da ya tuno Alhaji ta Saudi yake tamkar ana hura masa wuta a zuciya. Cikin dabara ya sanar da Ummul da tare da sirrukansa zai je gida ya dawo. A hanya ya kira Alhaji Tasi'u tare da tambayarsa kana ina cikin inda inda ya ce ina gesa house tare da baƙi. yaushe ka dawo laga lambar Najeriya bai ba shi amsa ba cike da takaici ya kashe dan daga tun maganar tare yake da wata lokacin da ya shiga harabar gidan ya hangi wata farar yarinya mai sanye da kayan badala tana gaggawar fita takaici ya kume shi tamkar ya bi ta ya shako ta da fuskar shanu ya shiga gidan hakan ya sa Alhaji ta Tasu'u shiga natsuwarsa ɗazun mun yi waya da Hajiya bata sanar da ni ka taho ba sai da ya zauna tare da ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ya shaƙi iska ya furzar sannan ya ce ɗorowa ta yi hakan, ko kuma na ce na taho ne babu shiri domin na liƙe ɓallin da ka ɓullo Duk da ya ji shak a jikinsa sai ya gimtsa fuska gudun kar ya ba da kansa. Zuciyarsa na fatan kar da yarinyar nan bata tsorata da ƙudurinsa ba. Ban fahimci hausarka ba Abdulmalik. Ai kuwa Hausa ta mai sauƙi ce, sai dai a jahilce ta da ganga Amma bari na fitar da kai daga duhu. Wayar sai Zaro ya kunna rikodin ɗin da Ummul da ta yi na hirarsu, ya ɗaura a kan tabul, kaf hirar kashi hudu sai da ta ƙare. Gumi ne ya ji yana yanko masa ko ta ina. A da kam tamkar ɗan bunsuru ya mai da kanshi akan mata. A yau jin sai yake tamkar yana gaban mahaifinsu don kunya. Wata irin nadama ce ta darar masa lokaci ɗaya. Dogon lokaci suka share ba tare da wani yayi magana ba. Abdul ne ya yi gajeren tsaki tare da faɗin. Allah ya kyauta. Abu na farko da ya dace mutum ya sani shine hukuncin Allah zina haramun ce. Munanta ya sa Ubangiji ya ce kada a kusance ta. ba ma kara aikata ba abin tur da wadai sai ka yasar da maganar Allah ka mayar da zina a bar adanka ka mayar da kanka tamkar dabba wai har matan aure kake nema duk girma da darajar aure ka iya ketawa matata da nake hangen kai ne mafi haƙƙin kare mutuncinta wallahi ko mutuwa kai ba zan iya auren matanka ba saboda kimar sa ido na sai dai na yi fafutukar kare mutuncinsu me na yi maka alhaji ni da kake neman keta mutuncin matata alhaji anya kai ɗan uwana ne na yi da na sanin saninka, ina ma ana iya juyar da hannun agogo baya, wallahi da sai na musanya ka da wani, na rantse da Allah ka ci darajar mahaifiyarmu, ba zan so ta ji maganar nan ba. Don za ta shiga tashin hankali, amma bayan ita wallahi sai mun yi shari'a. Tun da Abdul ya fara magana Alhaji ta ya mai da kanshi ƙasa tunugumi ya jiƙa shi sharkaf, nadama mana misali ta kama shi, kunyar ɗan uwansa yake ji sosai, Tashi ɗaya ya ji ya tsani zina, tabbas zina masifa ce, domin ita ta zubar da kimarsa. Haihuwar Abdul ne kawai bai yi ba, amma yadda yake girmama shi tamkar mahaifinsa, kai ko ‘ya'yan da ya haifa ba sa yi masa biyayyar da Abdul ke masa, amma a yau har dabba ya kira shi, tur da rayuwar son zuciya. Ina ma bai taɓa kallon wata mace da sunan sha'awa ba, ina ma a ce tun farko shi ba namiji ba ne, wannan a duniya kenan, gaban ƙanin shi. Shin da yanzu a cikin ƙasa ya tsinci shi me zai ce wa Ubangiji? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalmar da yake nanatawa kenan cikin tsananin nadama. Abdul da ya tsayar da idanuwansa kan ɗan uwansa, ya karanto ɗimbin nadama a idanuwansa. Ya ɗauke kansa daga kallonsa. A kausashe ya ce, dukiyar da kake gadara da ita wadda kuma kake cin zarafin 'ya'yan al'umma da ita. Inda za ka yi nazari ita jarabawa ce a gare ka. kuma shi asalin mai dukiyar ya tara ta ne ta hanyar halak ko ni da nake hidima a kanta ina yi ne da jiki da basira ta ba zai yiwu ka dinga yin almabazaranci da ita ba to mahi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya